ya ce Allahumma laka rakatu Allah gare ka kaɗai da ruku wa bika amantu gare ka kaɗai da imani wa laka aslamtu na mi kauya gare ka wa sha'ana ka sabbi Allah ji na a kankan da kai gare ka wa basari da gani na wa mushi da ɓargona wa azumi da kasusuwa na wa asabi da jijiyoyi na ومصدقان به kadari da abin da kafafuwa na biyu suke ɗauke da shi na jikina Allah duk sun kwantar da kai gare ka ko kuma ya wannan kalar ya ce سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة yace sarki ya tabbata gare ka Allah zai jabaruti wa abocin girma wal malakut wa abocin cikar mulki wal kibriya ma'abocin takama wal azamati Allah kai ne ma'abocin girma waɗannan addu'o'i guda biyar duk wacce ya zaɓa yake yi ko ya wannan kalar yau ya wata kalar wata rana biyayi du'a'ur raf'i min ruku addu'an da mutum zai yi lokacin da zai dago daga ruku'u su ma kala kala ne sai mutum ya zaɓi kalar da zai yi ko ya dinga yin wasu kalolin a wasu lokuta a wasu lokutan kuma da wasu kaloli sai ya ce in ya dago daga ruku'u sami Allahu liman hamida ce Allah ya ji wanda suke gode masa ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا الله يبو يا تبت غريك يبو مليار سبتتتين يبو من البركة أتكنسا يكما قارا بتيما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله لا يبرد لك يوم من لن يأكيش قد سمعي قبادا الله يوم من لن يزميك سمع قبادا الله يوم من لن يزميك أبنك سكان سمع قبادا دقوة شكرا أبنك قداما دقوين أبن بايان أنت كاسو ما أبو تاري أبو دي دير مماوا وفي جلجلتك أبنك باوا يفقا dukkan mu bayi ne gare ka Allah babu mai hanawa ga abin da ka bayar Allah babu mai bayarwa ga abin da ka hana hakika mai wadata wadata sa ba za ta amfani shi a gurin ka ba sai ya yi aiki da ita inda kake so du'a usujudi addu'a da mutum zai yi lokacin da yake cikin sujjada sai ya zaɓi kalar da zai yi a ciki misali ya ce subhana rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى Cikakkiyar tabbata ga Allah mahalicci na mafi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تسركي يا الله

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين قلت اللهم لك سجدت ألا كريك سجدا وبك آمنت كريك لي إيمانا ولك أسلمت كريك نبيك ويا سجد وجهي للذي خلقه fuskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta wa sawwarahu ga wanda ya suranta ta ya kawata ta wa shakka sam'ahu wa basara shi ne wanda ya tsaga min ji ya tsaga min gari tabarakallahu ahsanul khaliqin albarka Allah ta yawaita shi ne mafi kyautatawa wajen yin halitta ko kuma ya ce سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سيدي يا تبتد الله ما أبوتي كلمة أتت الملك ما أبوتي أبوك الملك ما أبوتي تاكما ما أبوتي كلمة لبس لديك وكما يتي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره وذكر توهم سجد ياتي اللهم اغفر لي ذنبي كله اما كياتي منزل بلا نبات ايسا دقه وجله وندي أنت النبي يوسا واوله واخره دوندي كافيني دوندك ابوي واوله واخره wanda aka yi a farko farkon rayuwata da wanda ne a ƙarshe wa alaniyatahu wa sirra da wanda ne shi a tsiri da kuma wanda ne shi a ɓoye ko kuma ya kai wannan addu'ar a sujjana ya ce اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قلت اللهم يا الله إني أعوذ بك إني أعوذ برضاك الله أنا لمن سيد يرضاك من سخطك كياي لدك فشلك ومن لا توسل لك يا ورك من عقوبتك كسرني لدك عذابك وأعوذ بك منك Allah ina neman tsarinka daga abin da zai fito mara daɗi daga gare ka zuwa gare ni la uhsi sana'an alayka Allah ba zan iya iyakance yabo a gare ka ba anta kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai Allah kai wa kanka yabo kai wa kanka kirari du'a ul jinsati bayna sajdatayn addu'a da mutum zai yi رب اغفر لي رب اغفر لي يا سامر كيف يبدا سجدا كافر يقول سجدا كتب يا الله كيف غفر يا الله كيف غفر يقول اللهم اغفر لي وارحمني وهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني ce ya Allah kai mun gafara ya Allah ka ji kaina ya Allah ka shirya da ni ya Allah ka gyara halayena ya Allah ka kiyaye ni ya Allah kai mun arziki ya Allah ka ɗaukaka matsayina du'a usujudin tilawa akwai birane goma sha biyar ga mai karatun alƙur'ani in yana saka karatun alƙur'ani ya tarar da waɗannan alamomi da aka sa an zo wurin ana sujjada سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهه للذي خلقه fuskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta wa shakka sab'ahu wa basara shi ne wanda ya tsaga min jina da gani na bi haulihi wa quwwatihi dabararsa da kuma karfinsa فتبارك الله أحسن الخالقين البركة الله تعالى ويتا شين وكي كاوتا تاوى أحدتا وكما كانت وانا الدعاء أتجلس الجنة تلاوى إن يتيه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود اللهم اكتب لي بها عندك أجرا أنا كربت من نادى بساوة من سجدة وطعمني بها وسرا Allah ka sanya min da laifina ka yafe min laifina da saboda wannan sujjada da ne wata an hali inda ka zahura Allah ka sanya ki zama taska ta a gurin ka ranar alkiyama wata kabbal halin ne Allah ka karbi wannan sujjada daga gare ni kama ta kabbal ta hami da abdika dawuda kamar yadda ka karbi sujjadar da annabinka التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا كلا أما كلا سبور التحيات لله أبن نباوة يتي التحيات لله دكا كيسوا سبتاتا ta tabbata ga Allah wassalawatu dukkan salloli sun tabbata ga Allah wattayyibatu dukkan tsarkakan ayyuka da aka yi su da ikhlasi sun tabbata ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aminci ya tabbata da yake ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahman Allah wa barakatuhu da albarkar Allah assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu وعلى عباد الله الصالحين لكما الله ألا دكنا مرم أشهد أن لا إله إلا الله لا شيء با وندي كما تأكد بوتا سي الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما لا شيء حقيقة أنه محمد صلى الله عليه وسلم باون الله لمن الله